mai tambaya ta farko tambaya take a matsayinta na budurwa wadda ba ta taba yin aure ba amma tana yawan yin mafarki an sadu da ita malam yaya hukunci yake bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa la aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala al zalimin wa salatu wa ala atman al akmalan ala khair khalqillah muhammad ibn abdullah salawatullahi wa salamuhu amma ba yan uwa masu ganinmu da sauraronmu ina muku salamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wato tambayar tana da gaɓoɓi da yawa farko akwai shi karan kansa mafarkin mm. mafarki dai wani abu ne wanda baka da bukatar dalilin cewa ana yinsa ko ba a yinsa mm. yana yiwa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ya kakkasa shi gida uku akwai hadithun nafs akwai alhilm ko arru'yar saliha sa'annan akwai abghasu ahlam yanzu idan mutum ya ganshi gan shi a mafarki yana yin wasu abubuwan da bayan da za a yi abin ya yi a rayuwar mutu yau da kullum kamar ya gan shi yana tafiya a kife a kan ne ke taba ƙasa yayin da ƙafafuwan kuma su ne ke gurbin kai a yau ko ya gan shi yana tafiya a kan ruwa ko ya gan shi yana tafiya a kan iska wato da ya ce mutane idan suka ga abin da yake bambara kwai mm. ba saba gani ba mm. shi suka fi tambaya cewa mm. fassara musu sun dauka cewa kamar irin wannan abin da ya zo musu a hargitse shi ke dauke da wani boyayyen sako da suke so a zakulo musu a wajen fassara mafarki to kuma ba fassara irin wannan wannan shi ba a fassara shi mm-hmm. sunansa in ji manzon Allah abghasu ahlam wato kamar wato kwama calar shedan kawai shedan ne yake maka wasa da kwakwalwa kawai shi bai kwakwa maka abu ya likita ka ya sa maka tsoro ka ga wani abu kai da haƙora wasu abu ka da wuta har a barcin bar barka ah, huta ba me yiwa matsalar daga gare ka ne na biyu ah, shine ah, hadithun nafs shine mutum ya ringa tattaunawa mm. da wani abin da ke so ya faru da shi mm. sai kuma ya ringa ganin abin na faru da shi a mafarki kamar yanzu ango mm. wanda aka saka masa ranar aure sai ya gan shi a mafarki mm. gashi ya aure me zai fasara ba abin da fasara wurin kawai da ba abu ne wanda yake abu ne wanda da ba da suke tattaunawa sai abin ya bi shi har mafarki ba a fasarawa ko abin yawwa amma abin da ake fasarawa shine ar-ru'ya salihah wato mm. mafarki mai kan gado mafarki mai kyau kaga abin da ke faruwa ya faru da kai yanzu misali a ganka ka zama liman limamin ƙasa ba wai zan haɗa ka da limaman abuja wani ba abu ne wanda zai iya yiwa ka yi karatun addini ka yi hudu ba ka yi kaza ka yi kaza wani abu ne zai iya zuwa misali za a iya fassarawa ka gane yawa ko yanzu misali a ce an gane an naɗa na sarkin noman bauchi mm. zai yiwu saboda ina noma na ko ba haka ba abu ne to amma sai ya zamta cewa sai a nema fassararsa amma sai ga mutane suna fassara wani abin da ba shi ake fassarawan ba to zai iya wannan budurwar da take magana cewa ba taɓa yin aure ba mm. wannan tun da ko ba yi aure ba in lokacin sha'awar ka ta zo yadda za ka ringa jin bukatar nan balagar ka ta zo dole ka ka ji bukaci wannan abu so zai wa wannan abu fitsira ce zai wa wannan abun ne yake bayuwa zuwa gare ta ba fa dole ya zamto shi din bane ba kadai zai kuma iya yiwa tana da aljani ne tunda aljani yana da dabaru da ba da wani lokaci zai shiga jikinka ah, shi ne ya shiga jikinka ya mai da kai wani iri a da ana ganin ka an san cewa kana hamada da matsalan aljinin ko ya mai da kai wani gailo ko ka ringa tafiya kana tambele ko ya mai da kai ya jirkita maka lamura dai gaba daya wani lokaci kuma ba zai shiga jikinka ba zai ringa zuwa kawai ringa gogar ka ne ya wuce Eh, gogar mata danganta daga guri zuwa guri eh. tunda eh, shi shi dan kamar da manzon Allah sallallahu alaihi cewa babu wani daga cikin mu face tare da shi akwai wani qarinu min aljin wani shi dan wanda ke tare da shi aka ce har kai ya manzon Allah ce eh har ni sai dai ni Allah ya taimake ni akan nawa fa aslama sai ya musulunta a waya fa aslamu ni sai nake zamtuwa ina iya kubuta da gare shi duka guda biyun ma'ana su tana da kyau gwargwadon yadda aka yi dabtar riwaya ne saboda haka mala usman eh, tunda da kowane da irin wani abu gwargwadon yin nagartarka gwargwadon yadda ka zai sha wahala yanzu mutum mai yawan zikiri shaiɗaninsa ba zai zamto cewa yana yana jin daɗi ba yanda yake kokarin batar da kai kai kuma kana kona eh. shi da wannan zikirin amma wanda yake zikiri da baki kawai bai ma san me ke faɗa ba eh. tasirin da wanda ke da ke yin zikiri yana sanin abin da ke faɗa kuma yana hakaito wannan abin a zuciyarsa a lokacin da ke zikirin kona shi ɗaninsa da zai yi da wahalar da shi da zai yi mm. zai fi na wancan gwargwadon yadda ka kyautata gwargwadon yadda kai kuma za ka ribaci abin da kake yi to kaga wannan baiwar Allah zai iya wa matsalar ta daga ta ne ba ta yin abin da ya dace ta yi gabanin ta barci wani zai ce a'a gafarta mal ne fa ina yin alwalar kuma ina karanta ayatul kuma ina ganin irin waɗannan abubuwan suna zuwa mun a mabarki sai ce a'a eh kana karanta ayatul kursiyi amma ya kake karantawa wanda ya kana ke karantawa la la la la kamar wanda ke zikiri subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah kawai da gabawa ko wanda ke zikiri da barazana yana yin zikirin kuma na wani abu faɗa min yadda wannan zikirin zai zai maka tasiri abu ne fa da kake koda Allah kake kambama Allah kake yaba Allah kake ɗaukaka Allah kake azzama Allah gwargwadon yadda ka azzama shi da gaske gwargwadon yadda shi wannan ta'azimin da kai wa Allah zai maka tasiri amma inda kana abokan wasa subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ji. malam to anan kaman abinda kake faɗa ba idan kana faɗa a baki ya zama zuciyar kamata shi ya saka ya kamata mutum ya san ma'anar abin da yake faɗa yanzu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atun illa wahida mm, mm. man ahsaha dakhala janna Allah na da wasu sunaye 99 ɗari ba ɗaya kenan mm, wanda ya kiyaye su ya shiga aljanna abin da ake nufi kawai wanda ya haddace wallahu allazi la ilaha illa allahu arrahim can zuwa karshe? to ka san me ma'anar as-sabur me ma'anar al-qawi me ma'anar al-muhaimin wannan abin yana bujuro maka dole zai tasiri akan rayuwarka in ka san cewa Allah ya fi ka karfi zai iya murkushe ka zai iya gamawa da kai in ka sai na ganin ka a ko ina la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama huwa allazi yusawwirukum fil arham ka san as-musawwir malam usman sai zanto cewa wani abin ya tasiri akan ka saboda haka yana da matukar muhimmanci jama'a inda ya alwalan gabanin a kwanta ai alwalan ta gaske ba wai kawai a shafa ba alwalan nan dole sai an yi zikiri a farkonta akwai zikiri a ta akwai isbagul wudu sannan an ka tashi karatun alqur'ani akwai farawa da isti'aza akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai haka me yin ka ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ai akwai ziga Allah da girmama Allah da gwada cewa Allah shine gagara kowa mai mulkushe kowa da ya fi karfin kowa ko mai tausayi ga fatimala da waɗannan abun ya shi cikin ma'anar cikin zancen ka da yawa zai tasiri a kai amma wani masu ga ya kare ana ba shi wani wurin karya ya je ya karanta lana ya daɗe musu ɗari ka ya kwanta duk ka sha wahalar banza ba wanda ya saka ka duk girman malami bai isa ya ƙara wani abu akan abin da annabi ya zo da shi ba dan wai shi isa shi lamarin addini ba lamarin eh, duniya ba ne ba duk girman carbin mutum duk girman rawanin mutum duk shehuntar mutum dole ya tsaya inda annabi ya tsaya in kuma bai tsaya ba zai asarar banza domin man safi amri na haza mm. ma da ya sami hufa duk wanda ya kirkiri wani abu mm. ya shigar da shi cikin addini bayan baya cikin addini fa za a mayar masa